ba shiga birni ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na hangen dala. Kuma shiri ne da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaki ga ci gaban demokuraɗiyyar ƙasa a gefe guda kuma shirin kan bayar da dama ga 'yan siyasa ko kuma masu kare gidajen siyasa domin tofa albarkacin bakunan su la'akari da sashen na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa sunana ahmad rabiu jayan wanda a tare da ni akwai abokin aiki Abba Haruna Idris. Cikin yarda Allah tare da shi za mu gabatar da wannan shiri na wannan lokaci. Abba mu da shan ruwa. To mai sauraro da fatan an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ya sa damu da alkaran da ke cikin wannan wata na Ramadan da muka shiga. Amin summa amin. Hmm. Wai me kasar take cewa? to kasa dai zaka ga cewar abubuwa ne na wato abin da suka shafi tsaro a kasa da ke faruwa musamman kaga a wata sanarwa da ta fita a yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin datse duk wata alakar waya da waya tsakanin duk layin wayar da ba a yi rijista nan ta shaida katin ɗan ƙasa ba wato nin batu ne da kusan ya jima ana ta ƙara abin nan da ake kira gargaɗi hmm. ana cewa zuwa lokaci kaza fa kowa ya je ya tabbata ya haɗa layin wayarsa da kuma ko kuma nambar wayarsa da kuma wannan nambobin NIN ɗin da ake magana wa na lambar shaidar ɗan ƙasa. Eh, a cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bakin ministar sadarwa da tattalin arziki na zamani Farfesa Isa Alif Ibrahim Fantami ya ce duk wanda bai haɗe layukansa ba na wayar da lambar katin ɗan ƙasansa na NIN zai rasa damar yin kira ne a kowane lokaci ma'ana dai abin da ya dunkuli cewar ita wannan sanarwa ko kuma wannan mataki da aka ɗauka ya fara aiki ne nan take. Mm, ka san dama ana ta maganar tsaro tsaro duk lokacin da ake magana tsaro tun da ana ganin yanzu babban kalubalen da yake gaban ita kanta gwamnatin Najeriya shine fama da waɗannan mutane masu satar jama'a hmm. to ana ganin cewa da layukan waya suke amfani to ta ina za a bayar da gudunmawa wajen ganin cewa an ƙara inganta tsaro ta wannan bangare. Ministan sadarwa Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami ya ce zuwa yanzu a cikin dimbin al'ummar Najeriya mutum miliyan 125 ne kawai suka hada layukan nasu da wannan kati na shaidar layin dan kasa Najeriya ana maganar mutane sama da miliyan 200 to amma kana maganar yanzu mutum wurin miliyan akalla ma ka kaddara ka ce misali mutum wurin miliyan 50 babu rajista hmm. ka ku ai da damuwa to amma kuma misali al'umma suna cewa musamman wajen yin shi kansa katin nan na rajista wasu da yawa kaga ba su da shi da sun je yi sai kuma a ringa ce musu cewar fa babu network babu network sai ka watakil jera sama da sati kana zuwa babu network kaga wannan ma wani babban kalubale ne da wala Allah shi ma kansa yake gaban ita kanta gwamnatin a baya ga nan abba ka san shi harkar tsaron nan musamman a makon da ya gabata za ka ga akwai wasu abubuwa da suka rinka faruwa musamman a jihar Kaduna tun daga batun matsalar da aka samu a bangaren jirgin kasa har zuwa ma wasu matsalolin da dama wanda har gwamnan jihar kaduna malam nasir rufa'i ya fito yana maganar cewa su fa suna ganin ya kamata a ce gwamnati ta yunkura sosai shi harkar tsaro dama wannan gwamnatin tun a baya an sha jefa kalubale dan a can baya akwai shi kansa mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro baba gana mungunu mm. ya taba bayani akan cewa ya kamata fa a fito a yi irin abun nan da ake cewa wai a jajirce wajen tabbatar da tsaro a Najeriya domin sun bincika sun ga an fitar da wasu kuɗaɗe an fitar da kaza an fitar da kaza amma kuma kuma wai har yanzu shiru kake ji malam ya ci shiruwa. Ai ba zan kafa ba ne ya sa wannan matsalar shugaban ƙasa ya iya kokari ya ba da kuɗaɗe na fitan hankali amma kayan ba a siyo kayan ba kayan ba su isa ba saboda haka yanzu ya kawo sababbin mutane watakila su za su samu wata dabara ko ban cewa wayancan na bayan wanda suka yi murabus sun haɗe kuɗin ba ba haka ba ne amma dai kuɗin ta wata wata hanya da ban sani ba ba wanda ya sani a yanzu. To an bincika yadda kuɗin suka yi? Da yanzu Allah yana ji mai gida shugaban ƙasa zai bincika. Domin a inda nake magana da kai yanzu ko gwamnoni ƙungiyar gwamnoni su ma sun fara magana ya an ba da biliyan ɗaya nan an ba da wannan an ba da wancan. Saboda haka ni na tabbatar maka shugaban ƙasa ba mai wasa da haƙƙin al'umma ba ne. To dai wannan kamar yana nuni da kenan an ci kuɗin makamai. To ba zan ce haka ba dai tun da dai ba a wani binciken kwarai ba kuɗi dai sun talwanta. To kaji baba ga namun gunu. a iya cewa bangare guda aski ya zo gaban goshi domin ita kanta gwamnatin ka kaga batu ake na kasa da shekara ɗaya da ya rage mata a kujerar mulkin amma ka san akwai yan halaliyar gwamnatin irin su dallami baban komanda wanda suke ganin cewa wannan dufa batu da ake yi shine ba fa laifi ma na shugaban ƙasa bane a'a akwai wasu na jikin shugaban kasar da kuma wasu daga cikin manyan mukarraban gwamnatin akawunta janar dan jihar Kano ne yawwana tallafi yake tallafa shugaban kasa Muhammadu Buhari ko mutanen shugaban kasa Muhammadu Buhari yau idan ka ɗau mai ba shugaban kasa shawara akan harkar siyasa dan jihar Kano ne wani tallafi ya ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ko wani tallafi yake ba yan shugaban kasa Muhammadu Buhari yau idan ka dau mai ba shi shawara akan harkar majalisa dan jihar Kano ne dan municipal Umar El Yakubu me iwa Buhari me iwa yan Buhari kuma me yi gudanawa Buhari domin yayi ya zauna a kasa ya gani kuma ya ga wanda ya rike wajen Abdulrahman Kawu Sumaila me yayi da kujerar me yan al'umma jihar Kano suke ba wai kalubalen tsaro ake ta maganganu baban komanda sai abin ya bani mamaki mamaki yanda alasan ado dogo ya fito ice wata magana har yake kumfar baki wanda dukkan abin da suke yi suna yi ne a ƙarshen kansu ba suna yi bane dan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ji wani dan majalisa ma da wani sanata suna yin magana cewar za su kirawo sabi cif gaban su dan su musu tambayoyi wai yaya lalacewar tsaro take idan mutanen nan ba su manta ba sun saka wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ragama duk wanda ita so laifin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake gani kuma wallahi ba a taɓa shugaban da baya laifi a cikin Najeriya irin shugaban kasa Muhammadu Buhari barin ga maka N'a matsayin sa lamba ɗaya na kasa Allah ya mu da wani wani lamba ɗaya shi alasan aro dogon da yake kumfar baki mutane ne ba suna yi bane dan talaka mota suke shiga su tafi Kaduna idan suka tafi Kaduna su shiga jirgi ya karasa da su Abuja to ga waƙiyar da ta haɗa wa jirgi ga kuma halin da ake ciki na jirgi wanda mu mutanen shugaban kasa Muhammadu Buhari ba haka muka so ba kuma ba mu so haka ba amma su yan majalisu wannan cikasin da suka samu na wannan jirgi da wannan rashin tsaro na wannan jirgi a kansa suke wannan cece kuce din ba a akan wasu mutane ba kuma akan abin da ya shafi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba su Alasan Ado Dogo ba ma tare da su domin ba sa tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari da dukkan waɗanda suka fito suna challenging dinmu akan cewa rashin tsaro wannan rashin tsaro din babu wanda yake taimaka shugaban kasa Muhammadu Buhari sai Allah subhanahu wataala domin duk sabit chip a Najeriya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cire IG na kasa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cire chip army step na kasa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cire chip air step na Najeriya amma mutanen nan sai Allah agogo ba su taba fitowa sun yi magana a kan cewar yau shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokari ba yanzu ba ga kokarin da suke yi bana ya zai a kamo bakin garan ga misali mu alhamdulillah dukkan wannan kalubale da al'umma suke yi da wani laifin dan majalisa da wani laifin gwamna ne da wani laifin sanata ne da ake ɗauka cancar a dora shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda wannan kalubalen ba za mu yadda ba yanzu akwai wani malami na ga hotonsa da kwankwaso amma yana challenge din shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya ajiye wannan kujerar tasa da Allah ya naɗa masu domin muna ganin girmanta muna ganin ta. To ɗan lami baban kwamanda kenan daga jam'iyyar APC wanda a iya cewa ya zo da kariya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. tun mm, tunda ake magana ta tsaro akwai ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa wato na ligi. Mm. Wanda su kuma cewa suka yi duk batun tsaro da ake magana abu ne da yake farawa daga kan karamar hukuma ma'ana daga kan local government daga nan matsalolin suke farawa da haka suke ganin kamata ya a ce a baiwa local government ko a baiwa kananan hukumomi yancin gashin kansu sanarwa suka fitar yayin zantawa da manema labarai ta bakin shugaban kungiyar ta kasa wato Olatunji Ambali inda ya ce kamata ya duk wani dan Najeriya bai kamata a ce ya zaɓi wani gwamna da zai hana karamar hukuma damar cin gashin kanta ba in mm, kasan an dade ana ta maganar yancin gashin kai yancin gashin kai ba ma su kadai ba masana da dama ma sun sha bayanin cewa baiwa karamar hukuma yancin gashin kanta shine babban mafita musamman wajen motsa tattalin arziki na can ƙasa kuma kamar yadda kaga mun sauka ne a ɓangaren tsaro muka shiga wannan magana ya kuma alakanta magana da cewar duk wani kalubale da ake fuskanta na rashin tsaro da zarar dai za iya cewa karamar hukuma tana samun shi wannan yancin gashin kai to za ta iya magance wani rashin tsaro da take fuskanta ta bangare da dama to Allah dai ya kyauta mu dawo nan jihar Kano to a jihar Kano da kusan a iya cewa kasan majalisar ƙasa ta yi dokar cewar duk wani mai rike da mukami na gwamnati inda yana so ya rike wata kujera mana takara ta siyasa yawwa eh to dole sai aje wannan mukamin nasa kafin a kai ga zaben nan da ake na fidda gwani na cikin gida na jam'iyyu ba mm. to wala Allah ya hakan ce ta sanya shugaban hukumar karota na nan jihar Kano wato Honorable Bafa Babba dan Agundi ya mika takardar ajiye aikinsa na shugabantar wannan hukuma. To wala Allah iya cewa bafa Babba dan Agundi shi ma kenan yana da sha'awar irin waccan takara da ake ganin cewar ya kamata duk mai sha'awar takara ko kuma jagoranta al'umma da ya ajiye wani mukami da gwamnati ta yi mai. Ka san ai iya cewa kuma wai baya ta haihu bayan ya kai kuma gwamnatin ta ce ita fa bata karba ba. Ta nan mukaddashin gwamnan Kano wanda kuma yanzu a iya cewa shine lamba ɗaya duba da kaga mai girma gwamna baya nan wato Dr. Nasiru Gawuna Mm. ya ce lallai allan katafar ba zai karbo wannan takarda ta ajiye aiki da shi shugaban hukumar karota wato bafa babba a gundi ba amma fattini shi ma bafa babba a gundi aka ce ya ma amince da waccan kin karɓar abantarsa da aka yi ta bakin hadimi ga gwamna wato honorable nasiru sagir na'iba wanda yake taimakawa gwamna a bangaren harkokin karota yanzu kenan a iya cewa watakil baffa kenan zai ci gaba da zama a matsayin shi shugaban hukumar ta karota duba da wannan watsi ko kuma kin karɓar amincewar ajiye aiki da yi to bari mu ji honorable nasiru sagir na'ibawa ta dokar sabo kuma zabe ta nuna cewa duk mutumin da yake sanya yin takara ya ajiye mukaminsa wannan ne dalilin da ya sa mai girma shugaban kuma karota rabu da ta bafu a gundi ya mika takardarsa ta barin aiki domin shiga kakar zabe ta wata ke karasowa kuma mai girma gwamna bisa umarninsa dukki gwamna ya rejectin din takardar domin gwamnati bata amince ba domin ya ci gaba da aikinsa kunna kuma shi mai biyayya ne ga gwamna da kuma gwamnatinsa da ya ɗauke shi a matsayin uba ya ba shi umarni a duka al'amura na rayuwa wannan dalilin ne yasa aka ajiye takardar tasa domin ci gaba da aikin to honorable Nasir Sagir Naibawa kenan babban hadini ga gwamnan jihar Kano a bangaren hukumar ta Karota to Allah ya kyauta aban waiwayo batutuwan siyasa ka'in da na'in ka san jam'iyyar apc har yanzu tana nan tana fama da kalubale ji sabon da kuma tsagen shi kansa dr abdullahi umar ganduje gwamnan jihar kano kenan wanda iya cewa duka suna karkashin jam'iyya ɗaya amma kuma ra'ayi ya bambanta a wata tattaunawa da muka yi da guda cikin jagororin tsagen G7 wato sharu usman baban lungu ya bayyana mana matsayarsu game da wani batun sulhu da gwamnan jihar kano ya nema a lokacin da wato ake gabatar da babban taron jam'iyyar na ƙasa kasan gwamna ya ce a zo gaba ɗaya a zo a haɗa kai kowa jam'iyya tana da buƙatarsa. To wataƙila hakan ne zai iya sawa jam'iyyar ta kai ga gaci a zaɓe na 2023 da ake fuskanta. To jam'iyyar APC a jihar Kano idan dai aka danka ta ga hannun 'yan tsiya da tsiya-tsiya ko da tsiya ko da arziki insha Allahu jam'iyya ta gama yawo. Amma abin da ya sa ba ma so ni yawan magana akan harkar jam'iyyar jam'iyyar nan akwai kes da yake gaban supreme court akwai batun sulhu da shi kansa mai girma gwamna ya nema lokacin babban taro ya kuke kallon sa ai shi gwamna ba da gaske yake ba domin a matsayinsa na jagora mutumin da ya shekara saba'in da kamata ya yi duk abin da aka yi dangane da jam'iyyar nan mu da muka samu nasara ba mu taɓa zagin gwamnati ko mun gaya gwamnati ba daidai ba kullum burinmu mu kyakkyawan lafazi domin kalma ita ce take siyar da dan adam amma da ya tashi so biyu ya tara mutane tane banza bakwai to kaji uh, honorable sharu usman baban lungu babban jigo a tsarin jam'iyyar apc bangaren g7 to da alamun kowa ka iya ajiye kasa a zo a tafi hannu ɗaya tafiya ɗaya a kai ga jam'iyyar gargaci. Sai dai daidai lokacin da Baba Lungu fa yake waɗannan kalamai. Akwai Honorable Mu'azu Abubakar mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa wanda yake jaddada mubayarsa ga tsagin Honorable Abdullahi Abbas ma'ana a matsayin shugaban jam'iyyar APC na Kano. alhamdulillah a lokacin da wannan abubuwa suka taso duk abokan mu'amala ta sun san cewa ga halin da nake shiga na samu ibtila'i na cuta da ta kai aka yi min operation wajen wata na uku a asibiti wannan abu tun a baya shi hana nan zo ni mu baya kuma su kansu kamar su tsohon chairman na munjibir tsohon chairman na gezawa duk mun yi magana da su da kantoma na kumbotso duk mun yi magana da su na tare da wannan tafiya abin da yana da dama yi mu baya shine dama wannan rashin lafiya da Allah ya jarabe ni da shi. Ni ma'aza da mu ina tare da mai girma gwamna, gwamnan al'umma, gwamnan jihar Kano, Kadimul Islam, kuma ina tare da shugaban jami'a Alhaji Abdullahi Abbas, da sarki jikan sarki. Kuma ina tare da gwamnanmu na gobe insha Allah Alhaji Murtala Salar kuma na tare da jama'ar Kano da jama'ar karamar hukumar Nasarawa ne mana fatan alkhairi wannan jam'iyya tamu mai albarka ne mana fatan alkhairi Allah isa 2023 mu za mu sake kafa gwamnati a wannan jihar Kano da ƙasa baki daya To honorable Ma'azu Abubakar Adamu kenan mataimakin shugaban karamar hukumar Nasarawa. Mm, amma duk da haka kuma ai siyasa na ci gaba da motsa domin mun jiyo Bello naira sharaɗa. Wanda iya cewa sun amfana da tagomashin da dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar ta birni wato honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa kenan ka san yayi laifi ya irin da yawa din makoshin ɗan mm. jam'iyya abinci ababen hawa abubuwa dai da dama wanda iya cewa shi ma Bello Neran ya amfana da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka raba. Mun jiyo shi yana godiya godiya bisa babur da ya samu yan wayancan layi wayanda ba sa iya taimakon al'umma yau dai duniya ta ga abubuwan da aka yi wa al'ummar jihar Kano ba wai al'umma karama kuma birnin da kewaye kawai ba al'ummar jihar Kano duk wanda ya zo ko yake bibiyan kafafen sadarwa na zamani ko yake kallon irin abubuwan da ke faru a wannan ɗakin taro wanda muke yin sabilin polo motoci ne guda ɗari da wani abu wanda shaban ya raba da mashina guda ɗari biyar da injin markaɗe guda ɗari biyar da eh, injin taliya da obin nayin gurasa hatta ni bello dalla naira shi abu ibrahim sharaɗa ya kara dalla leni da ɗan ɗareren sabon mashin a wannan rabo da yi ba abin da zamu cewa allah sai godiya dama muna ga al'umma cewa ita siyasa mu'amala ce kuma siyasa dole sai an yi haƙuri kuma siyasa dole sai ka bi layin da ake da taimakon al'umma an nuna mutane cewa sauran 'yan majalisu da suke wancan layin ku zo ku ga yanda 'yan ji sabon suke yi mai girma abin ibrahim shaɗa ya yi empowerment ɗin da tun ake a jihar kano babu wani dan majalisar tarayya da irin wannan abun to ƙalubale a gare ku lallabi la ilaha illa duk mutumin da baya taimakon al'umma sai mun dawo da shi ina zargin da ake na hannu ya san na gida da aka yi ba wani hannu ya san na gida domin shabai ibrahim shadda wallahi majority jayin wa'en su mutanen ban san su ba ba ƴan maznon su bane ba amma an taimake su a musu mata ga su nan wa'en da aka ba wa injin nan na gurasa da fulawa buhu bibbiyu da obin obin din nan billahi ba abin da zamu cewa Allah sai godiya shabai ibrahim shadda ya taimaki mutane kuma muna mai fatan alkhairi Allah idan nufi Allah taimake shi akan abubuwansa kuma Allah ya ƙara taimakon tsarin mu na ji sabon Allah ya ba mu nasara a duk abubuwan da muka sa a gaba. To Bello Naira Sharɗa kenan ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar birni kuma tsagen ji sabin gidan sha'aban Ibrahim Sharɗa. Tunda dai muna ji sabon ɗin mu ɗauki kalaman Adaullahi Baba News. kalamai ne da ya zo yana ta yaban wasu daga cikin jagororin tafiyar tasu ta ji sabin. Ina godiya ga mai girma jagoran siyasar jihar Kano kuma jagoran juyin juyi hali na siyasar jihar Kano mai girma jagoran Alhaji Murtala Alhassan Zainawa dan amana mai girma sanata Maliya dattijan arziki mutum mai hakuri mai juriya mai kawaici mai yafiya wanda isan darajar masoya Murtala Alhassan Zainawa wannan bawan Allah Allah ubangiji ka jaddada saka ma Murtala Alhassan Zainawa da alheri Allah ubangiji ka kyautata karshen iyayen mai girma jagoran Alhaji Murtala Alhassan Zainawa domin mu da muke tafiya sanata maliya ba abin da mu cewa Allah illa mu gode masa kuma mu gode wa mai girma jagoran mu zababban gwamnati jihar Kano a shekara ta 2023 yadda Allah mai girma Alhaji sanata Barau Ajibin Maliya mutumin Allah wanda a sa ne ya haɗu da jarumai adalai akilai kamilai irin su mai girma jagoran Alhaji Murtala Alhassan Zainawa irin su mai girma kwamarat Alhaji Adamu Abdullahi Karkasara mutumin arziki yau irin wannan yabo aka daula ko dai yankan wutan ta tanya biyu ai ba wai maganar yankan wuta bane ba duk wanda ya nuna maka so da kauna kuma ya san darajar ka kuma ya yadda da cewa duk abin da kake akan tafiyar da ike kai kana yi akan bisa ka'ida kuma kana yi akan bisa daidai wannan tsari da muke kai na mai gima santa maliya billahi la zila ila ila ba ma yalla ladama domin wannan ni'ima ce duk wanda yake kan tafiyar mai gima santa maliya wallahi tallahi yana kan tafiyar ni'ima yana kan tafiyar kwanciyar hankali da limana tafiya ce ta Allah tafiya ce ta manzon Allah tafiya ce ta mutunci ta sanin daraja dan adam kuma mu da muke a tafiyar santa maliyan nan wallahi babu gudu babu jari ba duk inda mai gima santa maliya muna nan tare da ina batun informant din da aka ce za a gidan sanata barau jibrin har yanzu shi a ai nake gaya maka duk abin da ka gani lokaci ne shi ai lokaci shi yake iske lokaci duk abin da ka gani yau ba a yi ba to wani lokaci za a yi kuma koyaushe ta mai gima santa maliya ai a cikin taimaka ma al'umma ake a cikin taimaka ma bukata ake yanzu ga azumi ya fito an fito da kayan aiki ana taimakon masoya ana taimakon mabukata dama wannan gado ne na mai gima santa maliya gado ne na mai gima alhaji mutala zainawa to a dawullahi baba news kenan dan jam'iyyar APC sai dai fa duka wannan tunja-tunjan da ke faruwa a gefe guda ita ma fa jam'iyyar PDP ana ganin tana rasa wasu da dama daga cikin magoya bayanta to daga lokacin da a iya cewa madugun kwankwasiya sanata Rabi Musa Kwankwaso ya tsallaka zuwa wannan jam'iyya ta NNPP mai kayan marmari da ake ganin cewar wasu sun ce da fa ba za su bi shi ba wasu kuma suna tattar kansu suna bin shi mm, a wannan karan akwai honorable alitiga wanda shi ma fa ya ce ya dangwarar da shahadar ta jam'iyyar pdp ya kuma riƙe jam'iyyar nnpp mai kayan marmari to bari mu je mu ji me honorable alitiga yake faɗi ni honorable ali muhammad tiga wanda aka fi sani da alin kunkusiya a wannan rana ina sanarwa da al'ummar jihar kano musamman yan karamar hukuma ta ta bebeji cewa na fita daga jam'iyyar pdp na koma jam'iyyar nnpp mai kwandon kayan marmari na ɗauki wannan matakin ne sakamakon mu masu yi wa injiniya Rabi Musa Kwankwaso biyayya ne sakamakon duk inda ya sa kafa za mu bi shi domin mun tabbatar da cewa ba za mu tabi ba. Kana so ka ce ita wannan sabuwar jam'iyya ta ku ta shirya goga ka fada da waɗannan manyan jam'iyyun na PDP da APC. Baka je taron da muka yi na ranar talatin ga wata na wannan watan ba a garin Abuja. Domin da ka je ina da yakinin cewa za ka tabbatar babu wata jam'iyya a convention da tara mutane kamar yadda muka tara. Sannan kuma mutane sun gane cewa yanzu ba wai jam'iyya ake yi ba mutum ake yi kuma idan ka duba jagora na jagora ne wanda al'umma da wanda suka san shi da wanda ba san shi ba sun tabbatar da mutum ne nagartacce mutum ne wanda yake kishin al'umma sannan mutum ne wanda ba irin tunaninsa ɗaya da na ragowar 'yan siyasa ba kullum tunaninsa ya gina al'umma a don haka nake kiran al'umma musamman na karamar hukuma ta ta bibiji da su fito su yi wannan tafiya ta NNPP domin muna da yakinin cewa ita ce mafita ga al'umma kuma ita ce mafita ga talakawa alhamdulillah ai abin da ake ba da gudunmawa a baya yanzu kamar dama ce ma zan iya ce da kai cewa wadda ta karu wadda za mu ninninka gudunmawar da muke bayarwa fiye da abin da muka bayar a baya musamman a karamar hukuma ta ta bebeji da kuma jihar kano domin jam'iyyar mu ta samu nasara a zaɓe mai zuwa domin za mu din mai yiwuwa wajen ganin jam'iyyar mu ta samu nasara a zaɓe mai zuwa na 2023 da yardar Allah. To Honorable Ali ga kenan guda cikin 'ya'yan jam'iyyar NNPP mai kayan marmari abba ina baka da masu sauraro to mai sauraro shirin hangen dala kenan da aka saurara a wannan rana ta litinin a madadin jagora kuma shugaban sashen al'amuran yau da kullum na da lafiyan muzambil ibrahim ya kasai sai kuma dan wa abokin aiki ahmad rabiu jayin da aka ji muryarsa a cikin shirin abu haruna idris nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh